da yanayinsu saboda yanayin yana da tsada matuƙar gaske abu shaka ya daɗe yana ta so ya zo kuma allah ta'ala wa mata sha'una illa an ya sha allah wani lokaci <clears throat> sai yana dab da tunani yadda zai zo kuma abubuwa yanayin lokutan su sai a neme shi a wani guri ko wani gari ana son ganinsa ko wani abu na dole baya da zai yi wannan shi ya janyo wallah ake ta samun matsaloli amma Allah ta'ala ya kaddara yau ga malam muna tare da shi kuma babban dama farin cikin mu shine hikimar halartar waɗannan bayan Allah saboda akwai khibra da suke da ita da kuma musamman abubuwan da ba za mu rasa a yanzu fitintunu da muke fama da su iri-iri wanda Allah kaɗai ya san iyakarta akwai buƙatar mu rika malaman malamanmu suna yi mana nasihohi a irin wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da irin waɗannan fitintunu na ƙarshen duniya ta yaya musulmi zai mu'amala da waɗannan fitintunu ya zai tsare kansa ya zai kubutar da kansa ya zai samu tsira a duniyarsa da lahirarsa so da aka sha Allah ta'ala mun bar wa malam kofa a buɗe ne da <clears throat> muna neman albarkar kalmominsa wata hanya za mu bi wajen mu da kanmu daga waɗannan fitintunu na zamani da wanda suke cikin mu musulmi <clears throat> da wanda suke waje da yadda annabi sallallahu alaihi yake kokarin mu rayu a wannan zamani saboda kan insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba malam zai mana nasiha cikin lokutan da Allah ta'ala ya kaddara mishi ana fata da Allah waɗanda suke nesa su matso kusa saboda yanayin yadda wasu ke ja nesa shi kansa aka ce ba shi daga cikin ladabi ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi mala Allah ya saka da alkhairi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 muna rana ce ta asabar 27 ga watan jimadal ula shekarar 1443 hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi sallam daga maka zuwa madina kuma yau ita ce ranar 1 ga watan 1 na shekarar 2022 miladiya mu ƙara gode wa Allah da ibamu lokaci kuma ibamu dama muka haɗu a cikin wannan masallacin kuma ba ce aka yi ana rabon wani abin duniya ba kawai za mu zauna ne domin mu yi wa junanmu nasiha yi wa junanmu wa'azi da abin da zai mana amfani a rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta lahira godiya ta biyu da izama dole wajibi mu ƙara yi shine da yi musulmi kuma cikin musuluncin ma ya bar mu tare da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna ƙoƙarin kwaikwayo da kamanta aiki da abin da ya faɗa da kaucewa abin da ita a kaucewa wannan ba ƙanƙanuwar ni'ima ba ce idan Allah ya ka musulmi kuma kana ƙoƙarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wayanka bane ba iyawarka ba ce muwafaka ce daga Allah idan Allah bai so ba mutum ba zai samu kansa irin wannan yanayin ba ka zo masallaci ma a yi sallah tare da kai wannan ni'imar ba kowa Allah yi wa ita ba Ko ni in zai ji an kiran sallah sau ɗari kuma ba abin da yake yi ba zai iya zuwa sallah ba in an yi sa'a zai iya haɗa guda biyu a lokaci guda ɗaya haɗe wata ran ya haɗa uku ko ya haɗa biyar ko kuma ya tsallake wata ma in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin sai ya goge wa Allah godiya ta uku da ita ma ta zama wajibi a kanmu shi ne mu gode wa Allah da bai sa mun samu kanmu a cikin fituna ta addini ba duk fitunar da mutum zai samu kansa a ciki fituna ce mai sauƙi inda ba fituna ce ta addini ba ya zamanto wani abu ya zo ya shiga cikin imaninka ya shiga cikin aƙidarka wanda shine asasin abin da ake ɗora kowane aiki ranar alkiyama dukkan aikin duk yawansa abin da ake fara kallo shine imanin mutum idan mutum ya zo da cikakkiyar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah Ta wannan mutum ba shi da matsala kamar yadda aka samu daga malam hassan al-basari yana cewa duk mutumin da ya shiga cikin kabarinsa da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan mutum ba shi da matsala ita kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah abinda take nufi ka yadda ka amince babu wani wanda za a bauta ba Allah ba ka yadda ka amince duk abin da yake na Allah ne ba za ka yi wani Allah ba ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce ka yadda Allah ya aiko shi a da Allah ya aiko shi ba za ka iya yin abin da Allah yake so ba sai ta hanyarsa watan sai maka bayani duk mutumin da isa makansa irin wannan yanayin sai godewa Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'az ko kuma abuzar wani ya shiga gurinsa daga cikin maganganun da igaya masa yake cewa da shi akwai wani abu da na jiyo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na ajiye ban faɗe shi ba amma yanzu zan faɗa ne duk mutumin da ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma da gaske yake har cikin zuciyarsa wannan mutumin dan aljanna ne Wasu da haka sai mu gode wa Allah kuma mu yi ƙoƙari mu tsare ƙa'idoji da kuma dokoki na la'ilaha illallah da za ka iya tsare dokoki da ƙa'idojin la'ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba sai da ilimi sai ta hanyar zuwa gurin da ake wa'azi zuwa gurin da ake karantarwa ta hanyar zama da masana masu tsoron Allah wanda duk abin da za ka yi sai ka nemi fatawa sai ka nemi ai maka bayani wannan shine tun farko tun muna yara a makarantunmu na islamiyya abin da ake koya mana kenan abin da yake cikin ahalari wala ya yashillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama Allah fihi baya halatta mutum ya aikata wani aiki wannan sallar da kuka ga muna yi da azumi da aikin haji da zakka sadaka duk wani aiki na alheri wanda Allah ya ce ai wannan aikin to baya halatta mutum ya sai yayi tambaya a masa bayanin ya za a yi shi sa ma daga cikin fuqaha musamman a mazhabar malikiya wasu suna ganin idan mutum yayi sallah kawai saboda ya taso ya ga ana yi a gidansu bai je makaranta ba bai yi tambaya ba bai ji bayani akan sallah ba suna ganin sallarsa akwai matsala a ciki kuma wannan zai nuna mana falala da mahimmanci na neman ilimi shi sa maganar tauhidi za ku ga Allah abin da ya fara cewa a'lam annahu la ilaha illallah sai aka fara da fa'alam wanda ana son a nuna mana mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu sannan za ku ga surar da ta fara sauka wacce da ita ce ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ba manzan Allah manzanci da annabta ita ce ikra bismi kalla zai khalaq kuma daga cikin surorin da muke ta karantawa a cikin alkur'ani akwai suratul qalam kuma Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun wanda malamai sun ce ikra da aka fara saukar da ita tana nuna maka wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta karatu rayuwa ba za ta inganta ba rayuwa ba za ta yi kyau ba rayuwa ba za ta yi daɗi ba sannan addini ba zai zama sahihi mai inganci ba idan ya zama to babu ilimi a cikin wannan addini kuma sai aka yi rantsuwa da alar da ake yin karatu da ita shi sa kun karanta tarihin musulunci duk inda musulunci yake zuwa ko kasashen da ake buɗawa ta hanyar yaƙi za ga ana tafiya da abubuwa biyu ne ana tafiya da asaifuwal kalam a yi amfani da ƙarfi gurin da ya kamata ya amfani da ƙarfi wani gurin kuma sai a yi amfani da karantarwa lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az zuwa yaman ai kun ga abin da ya fara cewa farkon abin da za ka fara kiransu zuwa kai ka kirawo su zuwa su yadda babu wanda ya cancanta bauta sai Allah kuma su yadda annan Muhammadu manzan Allah ne ce in suka yi wannan sai ka ce Allah ya wajabta muku yin sallah guda biyar a rana in sun yadda sai ka ce Allah ya wajabta muku fitar da zakka a cikin dukiyoyinku wanda za ga abubuwa guda uku aka faɗa in an san aikin haji ba kowa ne yake zuwa aikin haji ba dan ba kowa ne ke da damar aikin haji ba amma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallah ita ba ta buƙatar wani kayan aiki abin da take bukata imani da lafiya shi nan na ce lafiya ana nufin ya to mutum yana da hankali yadda zai gane mai ike yi inda ita sallar nan za ku ga saboda mahimmancinta an yadda ka yi a tsaye shi ne asali kuma za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba aka ce a jingina in ba za ka iya a jingina ba ka yi rigingine ko ka shingide in ma duk wannan ba zai yi bai matukar kana da hankalinka kana gane ganewa kai sallah a zuciyarka sai ka dinga kaddarawa na yi ruku'i na yi sujada na yi kaza na yi kaza ta yi shi sa aka ce farkon abin da za a fara tambayar mutum ranar alkiyama bayan musulunci sallah duk yawan aikin kan aka duba sallar ka ba ba ruwan kowa da kai ba ma za a duba rago ba sai a ce a hada ga baki daya shi sa suke cewa nassin da izo na cewar man bayya'aha fa huwa lima ha abiya duk wanda ya tozarta sallah to abin da ba sallah ba sai ka ga tozarta da yake ba ta fita sallah su za ka maganar zakka kuma shi sa za mu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum so don haka jama'a mu ba wa ilimi matuƙar muhimmanci musamman a wannan lokacin da muke cikin yanayi mai ban tsoro wata rana annabi salma cikin dare aka ji ya tashi yana ambaton ubangiji yana neman tsari gurin Allah ina cewa wace irin fitina ce take yankowa take faɗowa? wannan fana magana tun a zamaninsa kuma daman ya gaya mana fitina za ta dinga yankowa kamar yankin dare mai tsananin duhu tana faduwa cikin al'umma wanda yake tafiya cikin fitinar ya fi matsala wanda ya tsaya a cikinta yana da matsala wanda ya koma baya ya kauce wannan fitilar shine kaɗai zai samu salama to irin wannan abin da muke bukata a wannan lokacin muna bukatar ilimi kuma ilimin da ake bukata shine al'ilmun nafi shi ilimi da ake tsara shi al'ilmun nafi shine ilimin sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah <coughs> sallallahu alaihi wasallam ba kuma yadda kake so ka fahimci littafin Allah ba ba kuma kamar yadda kake so ka fahimci sunnar annabin ba za ka fahimce ta ne bisa fahimtar magabata so ya magabata sabon manzan Allah mu nan da kuka gan mu nan <coughs> duk wanda ka je wata magana inda za ka tambaye shi ka ce menene makoma maganar tasa idan ba shi da makoma a wajen annabi wajen sahabbansa da almajiran sahabbansa da almajiran almajiransa magana za ka iya jefar da ita mu yanzu kun ga mun shiga cikin wani yanayi da ɗan ka fara koyon larabcin ka ɗan yi karatu irin wannan na zamanin ka tara kwalaye na certificate sai ka fara hawa kan nassi ka dinga cewa ai ni ma zan iya cirowa to daga wannan zan iya cirowa sai ka fada cikin rigima babu wata magana wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu kuma wata aya a cikin alkur'ani wacce magabata ba su kalle ta ba sun fahimci menene ake nufi da ita kawai matsalar mu wani lokacin mu ki karantawa ko kuma in mun karanta sanin zuciyar mu ya rufe mana ido mu ɗauki abin da muke so ba abin da yake shine daidai ba shi yasa za ku ga suran nan da aka bata sunan gidan manzan Allah aka bata sunan ɗakuna suratul hujurat kun gan kuka kallo ta makaranta alkur'ani sun sani ita ce sura ta 49 in ka kirgo daga sama amma a sauka ba ita ce ta 49 ba a saukar surorin qur'ani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ita ce ta 108 kuma abin mamaki an ce tana tsakanin suratul mujadala da suratul ne an saukar da suratul mujadala sai aka saukar da suratul hujurat sannan sai aka saukar da suratul ne wannan ne zai nuna maka ka gane mai ƙur'ani kuma da irin kariya da irin kiyayewar da Allah ya yi masa babu wani abu nasa da aka bari za ku ga malamai suna cewa wannan ƙur'anin na dare ne wannan na rana ne wannan na sanyi ne wannan na zafi ne wannan na damuna ne me suke nufi watan ayoyin da aka saukar a lokacin zafi ku duba cikin al na Imam Suyuti wanda muqaddima sai ta tafsirin sa da ake sa da shi Baharul Muhit imam suyuti ya yi littafi al da yawan masu suna ɗaukar cewar littafi ne kawai rubuta shi a kan ulumin Kur'ani. Muƙaddima ce ta tafsiri wanda sun ce inda tafsirin an same shi bai kasa ba ya kai mu jallabi ɗari to shine masa muƙaddima wacce ya ɗauko dukkanin abin da mai son ya fahimci Kur'ani yake da buƙatar ya sani sai sanya su a cikin wannan muƙaddima. to za ya yi wa littafin nasa nau'i nau'i nau'i na ɗaya nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na hudu aka yi shi kamar babi babi da ya kwanye ce fasulun ko babun ko kitabun sai sa an nau'ul awwal sai ya kawo maka tarifin qur'ani ya ce da kai an nau'u sani ya ce da kai almakki wal madani ya ce an nau'u salis ya ce awwalu ma nazala akhir ma nazala haka dai haka ita fi da littafin naka to ya kulla a wani nau'i ya kawo ayoyin da aka saukar a lokacin hunturu lokacin sanyi da surori ya kawo ayoyi da surori wanda aka saukar da su lokacin zafi ya kawo ayoyi da surori wanda aka saukar da su a lokacin damina sannan ya kawo wanda aka saukar a halin tafiya da kuma halin zaman gida kamar yadda za mu ce mu yanzu abinda muka fi sani a ce suratu kaza sai a ce madaniyatun wahiya kaza kaza ko kamar suratul hujurati kaga madaniyatun ko sannan arama ayoyinta guda goma sha takwas ne duk da mun san malaman makaranta alkur'ani yadda muke da mazhaba malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya to haka mazhabar ididdigar ayoyin alkur'ani take akwai adadul makki akwai adadul himsi akwai adadul kufi akwai adad haka dai suna nan a ciki zaka ga shi zaka ga wani sai a ce da kai wannan surar ayatta biyu ce da takwas ko da shida ko da bakwai wannan yana nuna maka bambancin mazhabar cididdiga kuma ba wai wata ayar aka cire ba a ayoyin suna nan wataƙila ɗaya daga cikin malaman kididdigar shi nan gurin da muka saka aya shi a gurinsa ba aya ba ce wakafi ne haka ne wancan shi kuma gurin da kake yanzu mun na tambaye ku nace suratul fatiha aya nawa ce nawa za ku ce bakwai ce to wani ya ce shi da tefa yanzu to ce suratul fatiha aya bakwai ce fatiha tana bismillah tana ina ita na haka ciki to in ka kirgo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Aya ce كوكا في غير المغضوب عليهم wala الضالين نو kuka samu eh shida to ina ta bakwai din za ta fito bismillah innahu min sulaiman arama wa innahu bismillahir rahmanir rahim a ina take eh a cikin a cikin na halitta take to ita bismillah tana cikin fatiha bari mu koma fikin in ka ce bismillah tana cikin fatiha in ka zo kai sallah baka karanta fatiha ba ba karanta bismillah ba to ka dauki aya daya wanda ya karanta fatiha a sallarsa ba ta cika ba bitir aya ɗaya, mai matsayin sallarsa shi sa ah, to nan wani babi ne da wannan na kawo ne kun san an ce in ana karatu ko ana wa'azi kada zuwa a ci gaba da wa'azi mutane su jugun jugun haka ya kamata a kawo musu wani abu wanda zai dan buɗe tunani to wannan karatu ne akan makallahu shikenan na na ni ma ina neman su samu karin bayani nan gaba amma dai abin da nake so mu fahimta suratul hujurat surar madina ce amma abin mamaki tana kunshe da wasu abin da ake cewa da su adab na dubba tana kunshe da usul na mu'amala farkon wanda ya kamata kai wa ladabi ko mu'amalar ka ta zaman to ta sha bamban da ta kowa kan za ka yi mu'amala da shi shi ne manzan Allah shi ko ubangiji abinda ake cewa shi rabbu ne shi ilahu ne shi kawai abin da ake so ka bauta masa ka karɓi umarni ka karɓi hani ka ji tsoronsa sannan kuma kai fatan abin da yake hannunsa haka ake so ka ka rayu da kai da ubangijinka watan yadda za ka yi wa ubangijinka ka bauta masa ka ji tsoron ukubarsa sannan kai fatan rahamarsa kana jin tsoron ukubarsa kana fatan rahamarsa shi kuma ya alkawari duk mutumin da yake jin tsoron ukuba ta ni kuma neman alkawarin zan amintar da shi ba zan masa ukuba ba wanda yake neman rahamata ne masa alkawari zan sanya shi a cikin rahamatawa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana cikin hadisi qudsi ana inda zanni abdi falyazunna bi ma sha'a bawa na ina nan ga yadda yake tsammani na yaje ya zaci duk abin da yake so in kana tsammanin Allah zai maka rahama sai maka rahama in kana tsammanin ba zai maka rahama ba sai ya maka rahama in kana tsammanin yanzu kana cikin wata musiba Allah ba zai fitar da kai ba sai baka ciki shi sa daga cikin abin da za ku ga manya-manyan magabata kama daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake ba su tsoro saboda suna da ka'ida kullai yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da kaga ya faru ya faru ne saboda Allah ya hukunta ya kaddara ya kadara ba zai faru ba wani wani balarabe ne kusan larabawa akwai yan birni akwai yan kauye to yan kauye su aka fi shan wahala da su saboda su idan da kun san mu yanzu kama a nan jihohin najeriya akwai jihar da za a ce da kai ɗan jihar nan shi baya rufe duk abin da isa ne shi ne daidai zai faɗa ko yi maka daɗi ko ka maka daɗi akwai ko ana cewa haka su larabawa irin wannan na ƙauyen haka suke duk abin da ike cikin ransu shi za su faɗa sai wani ya zo gurin abdullahi ɗan abbas ya ce bana abbas wayin an je lahira dan allah je zai hisabi ne sai ce allah ne zai hisabi ya ce ayi na tsira tunda ba ba da dama ba a ce wane ne da wane ko yanzu aka ce mu ko a iyanan masallaci ne yanzu wani yana ganin ka sai ja haushin ka in aka ce shi zai maka hisabi me kake tsammani to sai ya sa duk abin da ya shafi harkar hisabi bai baka hannun kowa ba la annabawa la manzanni la mala'iku da kansa zai zo yi hisabi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka yi wa zubeban ƙwarya ta a hisabi ba zai tsira ba man nukishal hisab uzziba to an zo ranar alkiyama kawai in an zo akwai kawai haka ake dan bubbi sai wane zo ka shige wane zo ka shige wane zo ka shige wane saboda in aka fito aka ce za a yi komai sai an tantance shi za a sha wahala to shi kuma Allah madaukakin sarki so yake yi bayin nasa su shiga gidan aljanna shi sa yake cewa kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum watan wannan wannan zai nuna maka cewar eh, idan Allah madaukakin sarki yewa mutane azaba ba karuwa ba kuma yake musu azaba ba yi ba shi sa yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmar Allah ta yalwace komai shi sa ce kulli shay'in babu inda babu wannan rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da ya tashi yin rahama sai yi guda ɗari sai ya ajiye guda casa'in da tara a gurinsa sai ya aiko ɗaya cikin halitta duka sama da ƙasa duk da wannan guda ɗayan ake rayuwa ragowar tana ina aka ce tana nan a lahira zai fito da guda casa'in da tara to idan ya zama wannan ƙwaya ɗayan muna shan iska muna shan ruwa muna cin abinci muna yin sutura muna da gida muna da hakaza muna duk abin da sani a cikin wannan guda ɗayan ne to me kuke tsammani abin da kake bukata kawai aiki ka yi aiki ka kyautata niyyarka to a cikin wannan surar daga cikin abin da zai mana maganin shi shine kakka kuskura kamar yadda ya zo a farkon wannan surar ka shiga gaban annabi ta yaya za ka shiga gaban annabi watan suka ce karka yadda ka ce sai ya ce karka aikata sai ya ce ka aikata ka bari in ya ce ka bari shi sa ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi malamai sun ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi tana nufin la ta Shi shine la tuqaddimu ɗin. tunda akwai ruwaya akwai kira'a wacce ake karanta ya yi ladina amanu la taqaddamu wanda tana nufin la ta taqaddamu kenan bayna dai wa rasuli malamai masana alqur'ani wanda suke magana akan asbabun nuzul sun ce wannan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kamar yadda Sheikhul Mufassirin ya kawo da wasu daga cikin manyan malaman tafsiri sun ce an faɗe ta ne a lokacin layya lokacin da wasu suka yi fara yanka abin yankan su kafin manzon Allah yanka sai aka saukar da aka ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ai la tazbahu qabla an yazbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ku kuskura ku yanka kafin manzon Allah yanka ita kuma na insha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa wannan ayat tana nufin la sumu hatta ya suma nabiyukum kar ku yi azumi sai idan annabin ku yayi azumi to mu yanzu da ba ma zamanin sa ba mu yi rayuwa tare da shi ba tsakanin mu da shi yau shekara 1400 da shekaru kaza daga sanda aka aiko shi zuwa yanzu mu kuma ya zame sai mu je mu karanta alkur'ani mu karanta hadisan manzon Allah a ciki za mu iya ganowa ya yi ko bai yi ba ya ce a yi ko bai ce a yi ba to maganin kowace fituna bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba cikin bin manzan Allah nan tsoron Allah yake shi ta yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah fassarar wattaqullaha ana nufin ku kiyayi Allah watan kada ku yadda ku saba manzan Allah wanda ya saba manzan Allah bai kiyayi Allah ba ko bai ji tsoron Allah ba kun ga ladabi na farko kenan la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha sai ce inna Allaha sami'un alim idan Allah ya zamanto shine as-sami'u min asma'ihi as-sami'u wattasafa bi sifati as-sam'i Allah yana ji sannan kuma daga cikin sunansa akwai as-sami'u to me zaka faɗa komai kasa kasa da muryar ka duk dakin da ka shiga kasan karkashin kasa ka shiga ka ce bai ji ba shi sa malaman tauhidi suke cewa wasi a san uhul aswat babu wata magana da za a yi fito da ita ko na sauti da za a fito da shi na mutum ko na aljan ko na tsuntsu ko na dabba ko na bishiya ko na ganye ko na menene babu wanda Allah baya ji san wannan to za a ƙara jin tsoron Allah sannan alimun ba abin da bai sani ba ya san zahirin ko ya san baɗinin kowa in ka kulle abu a cikin zuciyarka kana da wani abu a zuciyarka wanda mutane ba su sani ba a shi Allah ya sani shi sai ce ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur ido ma akwai idan da in yayi wani kallo mu ba za mu gane komai ba amma Allah yana sanar da wannan sannan ya san abin da zukata suka boye kun ga nan mun samu ladabi na farko shine bi na kai tsaye yasa yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi ɗayan ku ba zai zama cikakken mummuni ba sai san zuciyarsa ya zama yana bin abin da nazo da shi kenan fatan kakka fifita son zuciyarka akan abin da annabi ya ce ayi ko ice a bari a cikin aya ta biyu sai Allah ya ce ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi to wannan ana koya mana ladabin mu'amala da manzan Allah ne la tarfa'u aswatakum san an ce kada ka shige gabansa nan kuma an ce kai ma kasa-kasa da muryarka kada ka ɗaga muryarka sama da muryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun ce ana son a nuna mana usulul ihtirami wat tawqiri wat tabdili Su ake a nuna maka akan abin da aka gina yadda ya kamata a girmama manzon Allah duk wani kwashe-kwashe wanda zaka kwaso to in an zo ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi ka tsaya nesa nesa ka iya bakinka ka san maganar da zaka faɗa su malamai suna magana cewa hatta fassara wasu ayoyi wanda suke da alaka da manzon Allah sai ka ji an koya maka in ba haka ba sai ka yi barna sai kai barna saboda kowane mutum za ka iya bayanin da kake so kai masa fahimtar da kake so wanda manzon Allah shi dole ka jira kawai sai abin da aka ce da kai muna wani lokaci a cikin unguwanninmu a cikin gari akwai na abokinmu ne karambani aka kawai aka zo a gaice shi aka ce wannan ba an jima suna gaya mu muna karantawa a islamiyya amma shi ya fi karfin islamiyya kawai sai aka gaice shi zai je ba da wata lakta ko kun san irin wanda suke duk na san akwai yan cikin gari a nan wanda suke yan cikin gari sun san yadda lungunan mu suke sau da ka maganar da zaka faɗa a wani guri a gane ka in ka je ka faɗe ta a can ba wanda zai gane ka ko ba za ba ka uzuri ba kawai yana zuwa sai ya ɗauko farkon abin da ya fara bayan ya yi godiya ya yi waye sai ce wai wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin zai fassara aya aiko da ya fassara yana cewa ma muhammadun kalmar da ya amfani da ita a Hausa kafin ka ce mai wannan an san ko da kuma rubin shi da duka da kira aka kwace shi shi ne muka ce da shi to kai wata fassara kai ne ai abu kamar shi to ya ce maka haka ake cewa wannan manzan Allah ne ba fa wani malami ne ake maka magana ba kai ne ba malamin ka ne ba koma wane ne naka manzan Allah ne suna cewa masana alƙadi iya ya kawo wannan da yawa cin a shafa ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa yace in ka dauki rigar manzo Allah ka ce ka yi dauɗa, ba kyale ka ba a faɗa masa haka amma ni yanzu ka ce kai dukun dukun ko ba komai kuma gaskiya ka faɗa amma ban da shi ba a yi masa haka sau da haka duk wata kalma da za ka faɗa wacce ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yi taka tsantsa kuma daga cikin fitinar da ta buɗe kofa yanzu take yawa kenan so sai ka ɗauko rigimar da baka da za ka yi da ita kuma alhamdulillah shi wannan addinin da kuka gan shi shi ba shige ba ne kuma magana a kan addini ba ya mata shige shi sa malamai suke cewa duk wanda yake son ya zauna lafiya kusanci malamai masana domin su gaya masa hatta yadda ake mu'amala da nassoshi na shari'a wani malamin mu Allah ya masa rahama eh, eh, ne suna cewa da shi da tahir mai gari ya zauna a hausawa can gaban masallacin abinci bayan masallacin murtala can nan gurin ya zauna ya karantar a biyu ke kafin ya rasu ya rubuta littattafai da yawa domin littattafansa biyu mutane suka sani amma ya rubuta littafi ya kai guda saba'in ko ba da hausa yake rubuta ba in ka ɗauki littafinsa in ka karanta ba za ka taɓa cewa bahaushe ne ya rubuta ba sai dai in ka rubuta sunansa an rubuta da eh, tahiru bai gari na za gane wannan namu ne to muna zuwa muna karatu a gurinsa akwai littafi na aƙida domin shi nake karantawa a lokacin kuma shi bai buɗe kofa ba kowa yake zuwa gurinsa ba akwai mutanen da sai ya da in ka zo ma ka zo ɗaya biyu zai ce malam ka ƙara dawowa ko da shi ba maganar wani wargi ko wasa a cikin al'amarinsa sai ka ƙara zuwa ko ba za ka dawo din ba tun da dai karatun ba dai shi zai biya maka ba kuma gidansa ne ba masallacin wani bane ballanta na ice sai na zo ai masallacin ba naka bane ba kai ka gina ba gidansa ne a cikin sa ake karatu sai ya taba gaya mana wata magana wallahi maganar nan ni ban gane ta ba sai bayan ya mutu da shekaru da yawa kuma yanzu ne nake daɗa gano wasu abubuwan cikin maganganunsa ya ce mana nassoshin shari'a da kuka gansu wata ka'ida ya faɗa ma har yanzu wata taɓa ta a rubuce ba ko kun san akwai abubuwa na ilimi wanda malamai ana samun sa wasu kunne ya girma kaka ake cewa da su akwai karatun da baya cikin littafi malamai ne in ka yi zauna gurin malami zai ce shi ma ji ga malaminsa wannan ma ya ce ya ji daga wajen malaminsa wannan ma ya ce ba ka isa ka tura maganar ba sai yake cewa akwai wani abu da ake cewa da shi jarayanun nafs alal ashkar akwai sarayanun nafs alal zaman nafsi ne dai gashi nan nafsi ne yace amma akwai wanda an dora masa nauyi nafsin ba zai hau kansa ba sai ya karya shi gane magana watan nassi ne gashi nassi ne karar na alkur'ani amma ba za ka akwai mutumin da ba za ka dora masa wannan nassin ba saboda wasu dalilai da malamai suke duddubawa tukuna wato wasu ka'idoji ne ake amfani da su to idan mutum bai kula da wannan ba sai zo saki baki sai yi barnar da in wani alheri yake nema in wani abu yake so ya fahimtar sai ga maimakon ya fahimtar da abin ya jawo masifar da za a rasa yadda za a yi da ita shi sa ku duba ma ba annabi sallallahu alaihi ba sahabbansa ba mai risala mai yake cewa da mu wal kaffu amma shajara bainahum ba samu rijima ba da sabani a tsakanin sabai an yaki mu a wannan zamanin me me riba mu mun dauko wannan tarihin yaki me yana ka a ciki ka ummatun kad khalat laha ma kasabat wala kun ma kasabtum ku yi ta kanku tukuna su sun tsira kai baka da nasi su Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kai kuma ba mutum wani wani ko a gidansa aka ce da matarsa ta ce da shi radiyallahu anhu ba za ta faɗa ba wala ba za ta faɗa ba kuma shi yake ciyar yadda ita kuma sun hayayyafi 'ya'ya sun yi komai amma aka ce ba za ta faɗa ba da za ta ce mara biyar lawanu bayan ya cuce ta ran nan ma wata rana kafin za a tafi yakin tabuk sai na usman shi ne aka ce ya yi tajhiz na jeshin usra lokacin da za a ji yakin tabuk ana cikin matsi ne na rayuwa ba abinci ga rana ga fari ga waye a sannan za a tafi yakin tabuk sai na usman da idin ga fito da dukiyarsa yana fito da dukiyarsa ya sai dawakai ya sai raƙuma ya fito da abinci ya sai makami ya kawo kuɗi yana ajiye jakunkunan kuɗi sai da maza Allah ya hau mumbari yake cewa ma darra Usman ba'da al-yawm ma fa'al daga yau duk abin da Usman zai yi babu komai ba kuma zai cutar da shi ba to wa aka ga wannan sun karko gingima gingiman sabon irin su sai na abubakar din shi ma usman din yana cikin irin su ali irin su waye haka annabi bai dinga lissafawa fulan fil janna fulan fil janna wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne waye a cikin ma aka gaya masa wannan babu yanzu mu lalibe muke yi muna fatan Allah ya sanya mu a cikin yan aljanna wata rana annabi ya zo ya shiga wani rafi a madina sai abu hurairar ibiyo bayansa da ya taba kofa sai annabi ya ce waye ice Abu Hurairah ne sai ice to ka zauna bakin kofa har ka shigo duk wanda izo bakin kofar kowane ne ka ce na ce shi dan aljanna ne sau da haka waɗanda Allah ya sa su fada cikin wannan albishir din sai kawai suka dinga tuma kamar jawo su ake yi sai zai ce ina annabi sai ce yana ciki to ina son shiga ya ce kakkuwa ya shiga tukuna sai na gaya masa sai bude kofa ya ce wani ne sai ce ka ce ya shigo kuma dan aljanna ne shi haka idin dinga sai da ya faɗuwa su. to waɗannan mutanen da suka samu wannan darajar su ma an ce tsakaninmu da su kun san abin da ake cewa da shi red line ne eh, suna cewa da shi khattul ahmar in ka zo ka tsallaka waɗannan kakka tsallaka ka tsaya can saboda duk abin da za ka yi baki ɗaya ba za ka iya tarar da su ba yace wallazi nafsi biyadihi faka a hadukun. mithla jabal Uhudin, zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa annabi sai da ya rantsuwa yace nayi rantsuwa da ubangijin da raina take hannunsa da ɗayan zai zai bada madarar kuɗi zinariya wacce za ta kai girman dutsen uhudu saboda Allah to da ba za ta kai kwano ɗaya na sahabin manzan Allah ba kai ko rabin kwano ba to wannan fa ana magana ga sahabban to ya kuma shi mai baki ɗaya wanda ubangiji ta'ala yake cewa da shi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa an yi amfani da saufa an yi amfani da labul qasami wallahi Allah fa shine sai yayi rantsuwa sai ce na yi rantsuwa ubangijinka sai ya baka sai ka ce ya ishe ka sai ka ce ka gamsu shi ne yake cewa ni ko ba zan bar kowa daga cikin al'umma ta auta ba ina fito da su sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi qawli Ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna irin yadda kuke kiran abokanku da sauran mutane ku yi manzon Allah irin wannan kiran ku faɗi sunansa da ƙarfi sai an hana ma ka faɗi sunansa haka kawai ka kira sunansa shi kaɗai mu abin da aka ce da mu mu ce ya yi wan nabiyu ya yi wan rasulu ko mu ce rasulullah ko mu ce nabiyullah in kuma ka yadda ka faɗi sunansa gwauro to sai kai masalati in ba kai masalati ba ka faɗa matsala domin ya yi malaika jibril ya ce duk wanda aka kirawo sunanka bai maka salati ba Allah ya hallaka shi ko Allah ya turmuza shi ko Allah ya kaskanta shi sai ne amin ce amin ko shi haka aka ce ba a yi masa irin wannan shi sa zamanin sayi na umar fahajja mutane kunne yi akan sa sunan annabi sunan zalla muhammadu ba wai ba kyau ba ne a'a yana jin tsoron kada wani mai wannan sunan ya bata masa rai ya kira shi ya zage shi kuma har a wannan zamanin ko ɗanka ne ka sa masa wannan sunan to kuma ya samu wani matsayi da daraja ba dama a zage shi sai dai ka ce kai ɗan labi in ya so sai ka zage shi amma kan ka kirawo wannan sunan kai zage ko kun ga ai ba mai wancan sunan bane ko amma duk da haka aka ce ga yadda aka ce sau da haka duk wani abu wanda yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaffa kaffa ake yi da shi bari ga muku hadisin Abi Huraira yana cikin sahihi Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam sai in nada sayyidina Umar yace ka je ka karbo zakka wurin masu kuɗin Madina kuma a cikin mutanen da aka san cewar masu kuɗi ne akwai Khalid ibn al-Walid akwai ibn Jamil akwai abbasu abbasu kun ga ɗan uwan baban manzan Allah ne aka tura Khalid ya je karɓo gurin waɗannan mutanen guda uku sai fara zuwa gurin Ibn Jamil sai ki bayarwa sai je gurin Khalid shi ma bai bashi ba sai je gurin Abbasu shi ma bai bashi ba sai kai aka zuwa ga manzo Allah mutanen nan uku an je gurin sun ce ba za su bada zakka ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ne amma ibnu jamilin ko kuma ma yanki ibnu jamilin illa an kana ganiyan illa an kana faqiran ai ibnu jamil butulci yake wa Allah da can ba shi da ko sisi yanzu Allah ya wadata shi kuma yace ba zai bada zakka ba kuma shi an san hana i da gangan sai ce amma khalidun fa innakum na khalidan faqad hitabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah haliku cutarsa kuke yi lakin ba da zakai ba shi da ko sisi kudin da kuke ganin halin yana samu duk kudin da ya samu kawai sai zai siyo kayan yaki sai ce wannan na musulmi ne yanzu a je yaki kawai sai buɗe su kan makamai a tafi yaki to wanda ya siyo kayan da za a yi je a yada addinin musulunci ba shi da komai abin da ya rage na cin abinci ne da me zai fitar da zakka babu yin to zalunta sa kuke yi ba shi da kuɗin da zai fitar da zaka duk abin da isamu ko yana kashewa ne domin a tafi jihadi sai ce ammal abbasu fa alayya wa mithluha yace shi ku abbasu zakata ta dawo kaina zan ƙara ba da makamanci yadda ma a maimakonsa sai kalli umar radiyallahu anhu ya ya umar amma sha'arta anna amman rajuli sinu abihi ita kai umar baka san cewar dan uwan baban mutum kunnan doki suke da babansa ba me yake nuna yace ai kaffa kaffa da magana akan ibnu abbas saboda dan uwan babana ne kun ga nan me za ku ce shi ma kansa ibnu abbas din ya samu wata daukaka ne duk da jinin manzon Allah saboda dan uwan manzon Allah dan uwan baban manzon Allah ne to wannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce dole a kula da su ita wannan ayar ya yi ladina amanu la tarfa'u kuma fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli a karshen ta aka ce in kuka yi kuma kuka ci gaba da masa irin wannan kiran aikin ku zai rushe an tahbata amalukum wa antum la tash'urun aikin ku zai lalace saboda rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane da ake cewa da su banul ambar yan kabilar tamim su ne suka zo wani abu ya kawo su madina kuma gurin manzo Allah suka zo domin shi ne kaɗai zai iya cewa a yi ko har yi cikin wannan matsalar matsala ce ta fursunoni na yaƙi da suka zo madina sai suka zo daidai lokacin kailula kuma yana daga cikin abin da annabi yake yi yana yin kailula yaushe ne lokacin kailula irin bacin nan da ake na rana da yaushe ake nisa bayan azahar to ba bayan azhar ba ne mu yawancin mu ana cewa bayan azhar amma ita kailula ana yin ta ne idan rana ta kwalle kafin lokacin zawali ake yin ta saboda ita ba dogon bacci ne baya fita minti talatin minti arba'in ko mutanen madina mafi su suna yin wannan saboda yanayin zafi da kuma irin aikinsu na karfi ne in rana ta yi zafi akan je sai a ɗan kwanta sai an kira sallah sai a zo a yi sallah amma mafi yawancin mu mun dauka kailula ana yin ta bayan azabi amma kai bayan azabin fa ba laifi bane don malaman da suke magana akan abin da ke taimaka mutum wajen kiyamul laili mutum ya samu koda minti 30 ne da rana ya bacci wannan yana taimaka maka in ka tashi da daddare ba za ka gajiya ba to da suka zo sai suka zo daidai wannan lokacin manzon Allah ina gidansa ina ɗaya daga cikin ɗakin matarsa yana kwance yana kailula kawai sai suka ga mutanen su wanda sun zo su fanshe su ne shauki na wannan mutanen kawai sai suka kasa daurewa kawai sai suka dinga zaga tunda gidan manzo Allah ba wani babba bane kuma ba wata doguwar katanga ba kawai sai su je nan inda suke tsammanin nan ɗaki ne sai su Allah masa kira da sunansa sai fito ga mun zo sai su je can fito ga mun nan mun zo suka yi kai har sai da annabi ya farka shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy ku kara. a wannan nema ya sa sai na umar tun da aka saukar da wannan ayar in zai yi magana wa annabi sai ka zo kusa za ka ejin abin da zai ci saboda gudun kada aikinsa ya rushe akwai wanda ake tsara da shi sabit ibn qais sahabi ne na annabi an ce shi haka Allah ya shi irin kun san akwai mai babban murya akwai wanda ko bai iya magana hankali ba haka Allah ya halice shi in dai zai magana sai ya daga muryarsa ko a gaban annabi ne haka yake kafin saukar wannan aya ana saukar da aya sai yake koma can baya a masallaci ba zai zo kusa ba ana cewa assalamu alaikum sai ban masallaci sai gida sai annabi ya ga baya ganin sa sai ce na sabit ne sai suka ce gaskiya ai gida yake zama annabi yana faɗar wannan su sun gane ina tambayar sa ne kuma wannan shine shugaba in kuna zaune da mutane a matsayinka na liman ko a matsayinka na mai unguwa ko a matsayinka na jagoran al'umma in ka gaba ka ga wani ba kwana ɗaya kwana biyu bincika shi ne daga cikin hikimomin yin sallah a jam'i kenan wani ya daina zuwa masallaci me yasa sai a je a duba a gani wataƙila ba shi da lafiya wataƙila wata matsala ce wataƙila wata lalura ce sai a taru sai a taimake shi sai sabai suka je gurin su ce annabi yau fa ya tambaye ka sai ce kai ba zan ƙara zuwa ba suka ce saboda mai ice aini ina kyakkyawan zaton ma ni wuta kawai tun da ni tun da na taso haka nake manzo Allah magana gashi kuma Allah madauki sai ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sai suka dawo suka gaya manzo Allah sai sai a kirawo shi shine yazo yana dari dari annabi yake sabit amma tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa yudkhinaka Allahu aljanna yanzu ba zai gamsar da kai ba ka rayu kowa ina gode maka sai ce kwarai ko ina so ya rasulla ko ka san kai mutuwar shahada yace ina son ne mutuwar shahada kuma da ka bayan Allah ya sanya ka aljanna yace ina so yace to kai dan aljanna ne kuma wannan ayar ba ma akan ka take ba saboda shi haka Allah ya halice shi ya za a yi masa ita murya ba zuwa ake a masa aiki a rage ta ba shi Allah yake cewa innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim waɗanda suke rintse muryarsu suke kasa kasa da bakin su gaban manzon Allah aka ce yanzu ko hadisan manzon Allah ake karantawa ba a san mutum ya dinga hayaniya imamu malik yana karantarwa a masallacin annabi amma ba ya daga muryarsa sai dai in ya faɗa sai wani ya ce imamu ya ce kaza imamu ya ce kaza haka ake jiyarwa aka ce ƙara ɗaga murya ce naƙi ce ina cikin masallacin nasa kuma ina kwance a cikin kabarinsa ɗaga ta kai imamu malik saboda girmama manzon Allah baya hawa dabba a madina sai ya fita bayan gari kuma in yana eriyan masallacin annabi ko takalmi baya sawa saboda jin nauyin annabi mu yanzu bakinmu mu masha Allah kowai ma zai fito daga ciki sau da haka tun da aka saukar da innan lazi ne burduna a suwata mai inda rasulillahi ulaika lazi na mutane Allah kuluwa mulkawa aka ce da sayyidina abubakar da sayyidina umar an ka ga yadda suke kasa kasa da muryarsu shi yasa wasu malaman tafsiri suka ce ulaika allazi na mutane Allah kuluwa mulkawa da su ake lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa ajrun azim da kuma wani lada wanda ba wanda zai iya misalta girmansa sa sai Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna su kuma waɗanda suke maka wannan goren kira din mafi yawancin su ba su da hankali la yaqiluna aka ce wusifu bi qillati al-aqli wal jahli wa qillati sabr an gwada cewar ba su da haƙuri me yasa ba za su jira ba in ka zo gurin wani na gaba da kai ba ce a kai ka kwankwasa masa kofa ba ko kai masa sallama jira sai ya fito ko kun yi alƙawari da shi ka zo ba alƙawari aka yi na ce ya saba alƙawari wannan kuma sun ce hatta malamai ya kamata a dinga ba su wannan kima to yanzu sai ka ga shi malami yana son a girmama shi a ba shi wannan kimar amma shi ko ba ya girma na gaba da shi so ka'ida yadda take in baka girmama ba za a girmama ka ba in ka shika baki a kan sahabban manzon Allah to ka jira wasu sai sun saki bakin su akan ka in ka saki baki akan manzon Allah ka jira wasu mutane sai mutumin da bai kamata ma ya nika maka hannu ku gaisa ba sai ya gaya maka bakar magana shi sa Allah ce walau annahum sabaru hatta takharuja ilaihim lakana da ya fi musu alheri wallahu ghafurur rahim to ladabi na gaba a cikin waɗannan a cikin wannan surar shine ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu shi wannan ana koya mana mu zama masu gaskiya ko mu kiyayi isar da labarin da ba mu da tabbas a kansa mu kiyayi isar da labarin da ba mu da tabbas a kansa shine ma'anar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kun ga kalmar in kun fasiqun ko wani abu ne ya faru a zamanin manzon Allah akwai wani mutum da ake sa da shi Walid ibn Uqba lokacin da aka tura shi garin Banul Mustalaq aka ce je karɓo zakka da ita fi garin ya kusa zuwa garin sai yan garin suka ji labarin ɗan aiken annabi ya to kawai sai aka yi taro aka tawo za a tare shi shi kuma yana ganin haka sai ya fita a guje ce kai da amma muna da matsala da su tun kafin musulunci ina jin kashe da su sai dawo yana da ce sun hana ba za su bayar ba sai annabi ya tura Khalid ce Khalid bi mayaka ku je in ka kusan zuwa garin ku sansani ku zauna ku kwana in kun ji a gari alfijiri ya ke to ba ku ji kiran sallah ba to sun yi radda kai ku afa musu ana zuwa ana yin a salatu kawai suka ji ana ta kira yin sallah bayan an idar da sallah gari ya waye sai sali suka shiga garin suka ce ai mun biyo sawu ne na sakon manzo Allah suka ce ai ba mu ga dan aikin ba muna ta jiran sa amma gaya mana an ce ya taho mu ko muka taho za mu je mu tare shi kuma muka neme shi muka rasa tsoro ma muke ji ko manzon Allah ya yi fushi da mu ne Allah ya saukar da an ce zakata ma ba a so to shine aka dawo annabi ya ce kai ya akai haka ita ya tsorata ne to shine aka saukar da wannan ayar aka ce daga yanzu duk wanda ya ƙara kawo muku labari ku bi diddigin labarin kuma kun ga annabi ai ya bi diddigin labarin da yanke hukunci ba kai yanzu wani ya zo ya gaya maka wani ya ce kaza kawai sai ka yanke hukunci ai mun abokin rigima ta ne daman makina ne shi sa aka ce duk shugaban da izamanto mai karbar labarurruka iri-iri to zai samu matsala zai ta fada cikin kurakurai don akwai mutanen da su akwai ba na son wane ba na son wane ba na son na gan shi da kai ba na son na gan shi da kai in suka zo saboda ba su da tsoron Allah suka dinga kirkiran labari suna fada game da mutane shi sa aka ce fata bayyano akwai ruwayar fata sabbatu in ja kun fasikun bi naba'in fatasabbatu da yakun bayyano an tusibu qauman bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimi sai ai nadama ku wayi gari kuna masu nadama saboda kun yi hukunci ba daidai ba to a aya ta gaba ita tana magana ne akan al'ummar musulmi su yi wa junansu uzuri kuma su zauna lafiya in an samu matsala a yi ƙoƙarin a kai zuciya nesa zuwa zo a daidaita shi ne wa in fa'ifata ne na mu'mini na ƙatatalu fa asilihu hubai na huma duk lokacin da aka samu nan ɓangaren sun ja nan ɓangaren sun ja to kada wani ya tsaya ice kai kana kan gaskiya kai ma kana kan gaskiya a buga ba a san wannan dukkaninmu mun yi haɗu akan abu ɗaya mun haɗu akan aƙida mun haɗu akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai matsalar da suke faruwa ta saɓani za a iya warware ta shi sa aka ce in ta'ifata ne minal mu'minina Tattalu kun ga an kai ma ga an yi fada kenan an dambaci wannan malaman asbabun nuzul sun ce ya faru tsakanin mutanen aus da khazraj wanda ta kai har aka yi dake-dake aka cire takalma aka daki juna aka yi jefe-jefe da maramaru har itatuwa ma an ɗauko an ɗanyi kari shine annabi ya zo ya ce kowa ya tsaya ya shiga tsakani ya raba fada ko kun san waye hada faɗin? wani munafiki ne shine ma shugaban munafikai ibn salul shi tun da ya ga za wannan yana jin daɗi masha mutanen sa sun zo za su tare masa kuma magana ya faɗa bakar magana ya faɗa game da annabi kun san me ya faɗa annabi ya zo ficewa ne ya tarar da su suna zaune a majalisa sai ya tsaya kuma ya hau jaki ne sai zama to kura ta yashi ta tashi sai ce an tayar musu da kura kuma sannan ma hadda ya faɗi zai magana marar daɗi kawai sai wani ya tashi yi kansa akwai wani sabi da ake sa da shi bashir ibn nu'man an gama ma yi labari sai sun takobi kawai ina zuwa sai aka ce an gama Ice billahi lazi da na zo na tar ana wannan abu wallahi sai na dauki kanka kai ka isa ka ga manzon Allah bakar magana ita yanzu ni duk girma yace girman gadin banza ana maganar manzon Allah kuma wa yake maganar sa kai za a kawo magana kamar ana maganar manzon Allah idan an yi sulhu tsakanin musulmi in an samu matsala tsakanin musulmi kar ka yadda ka ƙara rura wuta ka yayyafa wa ruwan a wutar ruwa kar ka yadda ka ta shi sa Allah sai yake cewa idan ma wani ya yi mugunta ne ko shi yayi cuta din to a ce ya bada hakuri in kuma wani abu ya dauka sai ya dawo da shi shine fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil ta tabghi hatta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baydahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin me Allah ya faɗa a gaba innamal mu'minuna ikhwatun aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun in ba a samun masalaha ba a samun sulhu to ba rahama wannan ka'idar tafsiri suna cewa da shi tazil in an jero wani hukunci to sai a kare ayar da wasu kalmomi wannan kalmomin suna nuna in ba a yi abin da ƙur'ani ya ce ba to in abin alheri aka faɗa a ƙarshe ba za a samu alherin ba in kuma wani babban abu ne na tsiya aka ce zai faru to sai tsiyar ta faru to in ba a yi sulhu tsakanin musulmi to rahama shi kenan sai a ɗauki rahama in an ɗauki rahama ko mutane sun shiga matsala to aya ta gaba sai magana ne akan a kiyayi wa juna ba kada ka aibata wani saboda yanayin halittarsa kada ka aibata wani saboda gidan da ya fito kada ka aibata wani saboda garin da ya fito kada ka aibata wani saboda karancin abin hannunsa kai ko da karancin iliminsa ne ma kakace da shi kai shi sa an ce malamai in suna wa'azi su ce da mutane jahilai ka tara su ka nemi su wa'azi kana mun duk ku jahilai ne to me yasa muka zo kai neman ilimi muka zo to me magana kuma sai an aibata an aibata mu da jahilci shi sa ke cewa ya alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan hum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan hunna sai aka ce wala talmizu anfusakum kun ga maganar sukhriya an ce a batta wala talmizu anfusakum ana nufin kakku aibata junanku kakku so ciki junanku wala tanabazu bil alqabi kada a dinga jifa da irin sunan da ba a so shi sa Allah ya kira shi da bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai daina waɗannan abubuwan da aka lissafo ba ya fada cikin zalimai kuma abin da ake nufi da azzulmu shine wada'u shay fi ghairi mahalli in ka dauko abu ka ajiye shi a gurbin da ba nasa ba kai zalunci yanzu sai ka dauko nan a masallacin nan an yi guraren ajiye takalma ka shigo ka ajiye takalminka a gurin da ba nan ake ajiyewa ba kai zalunci kowane abu ana son a mai da shi gurbinsa a ajiye komai a mahallinsa wanda ya kamata a girmama a girmama wanda ya kamata a mutunta a mutunta wanda ya kamata a gaishe shi a gaishe shi wanda ya kamata a taimake shi a taimaka masa wanda ma cewa za a da shi sannu a ce da shi sannu sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal na amanu jtanibu kaseeran kafiran adh zan a can da aka ce ah, wala ta tanabazu bil alqab irin sunayen da ake cewa akwai nickname ko da ake cewa sunan banza ka gaya mutum sunan banza ko da ana gaya masa in dai ka fahimci baya so ka fada kar ka kuskura to aka ce kuma a kiyayi zato haka kawai karaya ina jin fawa ne da izo nan gurin bai min sallama bai fice kaza yake nufi aka ce ka ba da uzuri kakai zato kai saboda abinda malamai wannan ibn rajab alhambali yana da littafi sunansa farku bainan nasihati wa ta'ayyir akwai bambanci tsakanin nasiha da kuma muzantawa yace shi mummuni yana bada uzuri munafiki shine yake neman kuskure kuma ana son ka ba wa dan uwanka uzuri sau 70 a kowace rana yayi kaza ka ce ina jin la'allahu kaza la'allahu kaza la'allahu kaza domin kada ka je ka hukunci ba daidai ba annabi ya ce iyyakum wa zann fa inna zanna akzabul hadith shine mafi ƙaryar zance haka kawai karaya sai Allah ya ce wala tajassasu lekan asiri kenan ka dinga bin akwai mutumin da fa shi haka ɗabi'arsa take zai iya zuwa kofar gidanka ma ya dinga haka ina kasa kunne jini ake a ciki a cikin gidanka ba shiri kuke da matarka ko faɗa kuke yi da ita an hana wannan kai cewa kai yanzu ko ko tefa ne yo a leda in aka ga ka dan boye tefa nan kada wani zai dinga haka yana gani aka siyo ne an ce shi ma ta jasusi ne na ruwanka tunda ba a nuna mutum ta kaga mutum yana boye wani abu to baya san a gani shi sa aka hana in kawo wani ya kawo min wasiƙa na gama karanta ta ka karanta saboda in ka leƙa wasiƙa ka sirri na ka leƙa sai dai ni nace karanta shi sa malaman da suke magana akan adabul hatif irin su bakar ibrahim zai ya wallafa littafi akan ladabin waya sai baya halatta ka ɗau wayar wani ka buɗe ka bi masa sakunkunan da suke ciki in kai masa kai masa tajassus Allah ya hana wannan ko matanka ka ba ce ta ɗau wayar ka ba kuma kai ma ba ce ka ɗau ta ba ka ba ta izinin ta wayar ba to ba ta da Allah sai dai wani abu ne ya bayyana a zahiri to sai ka ɗauki mataki amma haka kawai ka dinga zato da wa kuke tatin kuma kai ita ma ta zo ta tsara maka ido tana cewa da kuke da ka shiga ban ɗaki sai ta ɗau wayarka shi kuma da ba shi da gaskiya yana jin ta ɗau sai ya fito da tawul a guje a cikin gano wayata saboda ya san ba gaskiya a ciki to wannan rashin gaskiyar tasa da ike ta ɓoye ta kubarta ba san a tauna ta domin duk wanda Allah ya rufa asiri ba san a tauna masa asiri wanda kuma yake ta bibiyan mutane sai ya tona musu asiri aka ce Allah sai ya bi tasa al'aurar har cikin gidansa ya fallasa shi ba a wani daga cikin annabi ya ba da labarin wani mutum ba aikin da yi ranar alkiyama kun san me yake yi shi kuma wanda ya ba bashi yake rufa asiri in dai baka bashi ka kasa biya sai ce da yaransa ku kewaye sunansa kuma ka ku shi in ka haka na gajiya ba gajiya ba ba za ka ce ma da magana ba shi ba haka yake ne. amma ko ba abin da yake ban da wannan kuma ya cancanci shiga wuta da aka zo lahira kawai aka ce a yi gaba da shi mala'iku sun ta kuma sai Allah ya ce ku tsaya sai wannan ba shine wanda mun har bin ba shi ne yake cewa ai shiru ba kyale inda aka ce shine yake ku kyale shi ni na fi tantanta ne wannan ni ma na kyale shi inda yake mutane afuwa to shi ya ba zan masa afuwa ba ni Allah shi ne rabbu kuma shi ne alkarimu ko da haka shi kuma ka'idar suna cewa alkarimu idza qadara afa in dai ka zama karimi in ka samu dama afuwa kake yi wa na kama sai wallahi ni ne kuma na kamu sai ce to je ka to a lahira an ce akwai wanda ake wa haka ya yi tsiyarsa a nan duniya kamar me amma Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya gane in ya zo maimakon a fito a mutane su gani sai Allah ya ce ya zo aka ce sai Allah ya rufe shi da suturarsa sai ce wane ya ubangiji na ka san lokaci kaza ka yi kaza na sani ya Allah na kuma rufa maka asiri ce wallahi na san ka rufa mun asiri sai an gama lissafo masa su sai ce to yadda na rufa maka asiri a can ma yanzu ma na rufa ma asiri lokaci ne kawai sai ku dauka wani babban mutum ne nan ku rufa masa asiri aka yi haka ake son kada a dinga bibiyan juna ana son sai an tallata su sai an musu terere irin abin da mutanenmu suke cewa an wa wani tijara wani har faɗa yake cewa wallahi ne masa tijara ne masa wankin babban bargo wato duk abin da kuka sani ba na fito da shi mutane sun sani sai ce wala ya ga tabba abukun ba ba ba gulma giba kenan an hana mutum ya giba ɗan uwansa abinda malamai suke cewa ake nufi da giba shine zikiruka haka bima kara duk abin da ka san uwanka baya so aka faɗa shi ne giba ba wai ana nufin sai ka aibata mutum ba in dai a kona abu da ka san wani baya son ka faɗa a kansa in ka faɗa aka ce ka yi giba a yi hibbu a hadu kuma ayi a kula lahama a kai hibaitan haka rihitin ba kwa son ku ci mushe ko mushen ma musamman ma na mutum mutum da ba kwa son wannan ma ka ku yi wancan shi yasa yace wattaqullah inna tawwabur rahim in kun daina kun ji tsoron Allah to Allah tawwabun ne yana karɓar tuba rahimun kuma sannan mai jin kai ne aya ta ƙarshe da zan rufe da ita shine ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan tana son ta nuna mana ba wanda yafi wani me yake sawa na fika ko kafi ne takawa kuma annabi ya ce taka wannan attaqwa kahuna ita zuci take sai dai tana akwai alamun da suke nuna takawar in kana aiki na masu takawa sai a ce a zahiri kana da takawa ya ce ya halicce mu ne asalin mu ɗaya ne duk wanda ka gani a nan duniyan nan babansa na farko shine annabi adam babansa kuma ita ce hawwa'u shine min zakarin wa unsa ana nufin adam wa hawwa su ne asalin mu shi sa idan wani ya zo ya zage ka ce kai dan suwana ne kai haka da wata matsala da shi ka ce ni kakana annabi ne kowa kai ƙarya ba kowa jikan annabi adamu ne ko ba haka bane shi sa annabi sallallahu yake cewa babu fifiko tsakanin balarabe da ba'ajale babu fifiko tsakanin baki da fari kullukum li adama wa adamu min turab dukkaninku daga adam kuke annabi adam ma shi ma da kasa aka yi shi kada wani ya zo ya muzanta wani da asalinsa duk da malamai suna cewa wannan ayat tana nuna mana cewar watan ana akwai abubuwa da yawa da ake son a yi la'akari da su a wajen mu'amala in ka ga mutum yana da wasu miyagun ɗabi'u yana da wasu miyagun halaye to ko da can asalinsa annabi adam ne to bayan an baro annabi adam an yi tafiya a cikin asalinsa akwai wasu masu matsala wataƙila da kadan ya kwaso ba daga annaba adam ba domin annaba adam babu matsala ta tare da shi kuma sannan duk wanda a zuriyarsa akwai su mutanen kirki to ba su ne marasa kirkin ba a gonin wani ya dosana wani kuma yakan koya a gari shi sa aka hana zama gurin mutanen da ba na kirki ba ana son a zauna gurin mutanen kirki a dinga mu'amala da mutanen kirki kada ka yadda a yi maka shaidar abokanka da ba na kirki ba ne in kana da abokai waɗanda ba na kirki bai kokarin ka canja ko kuma su su zama na kirkin ku ci gaba da mu'amala in ba su canja ba abinda za ka yi musu ko ka yi musu nasiha ko kuma a yi mu'amala wacce take ba za ka saci ɗabi'unsu ba Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai ku yi hakuri na dan ja muku lokaci mala Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa a cikin mizani ranar alkiyama wannan na daga cikin <clears throat> hikimar da ya sa muke gayyatar malamanmu domin su zo su sa mana albarka babu shakka a cikin su akwai darussa akwai gogewa akwai abubuwa da za mu karu da su masu ɗimbin yawa ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma alhamdulillah mun ji nasihohin nan daga malam Allah ya ba mu ikon aiki da su musamman yadda mutum zai mu'amala da wannan zamani da wannan fitintunu wanda suka yi mana yawa babban darasi da mala ya karantar da mu wanda ba za mu manta da shi ba shine lalle al'ilmu din naqali la nazari mu yi kokari mu koyi karatu a hannun malamai ba da littafi ba ba da shishigi ake zama malami ba kuma ba haka ba mutum zai ta fada cikin tuno kame yadda ake fama da su yau da kullum waɗansu kuma malaman Allah ta'ala ya jarrabe su da irin abubuwan da mala yake faɗa faɗin abubuwan da ba su ya kamata a shagaltar da al'umma da su ba amma sai ga an shagaltar da al'umma da su su a ce ta karantarwa wanda ba su da wani amfani alhamdulillah yanzu kuma muna tare da iyayenmu akwai ashek mahmud yana tare da mu a wannan guri babban malami ne kuma dattijo ɗaya daga cikin ainihin iyayenmu ba mu sani ba a matsayin suna manya kuma iyaye waɗanda suka ga jiya suka ga yau kuma ake fata za su ga gobe insha Allah kila suna da wata kalma ta nasiha da za su gabatar mana banjiji Allah ya ƙara rayuwarsa albarka Allah kuma ya yi ahsanallahu khatimatahum Allah ya kyautata ƙarshen استكمل هل من نسيها تقدمها لنا ولو تتكلم أيكم ما جزاكم الله خيرا الحمد لله إن شاء الله ونلوك السياسي زي كباتر تتلم كما شما سماحة الوالد على الجبريل الله خير ليلة في كنجيا يمو أسكي ونن تسياسي ban sani ba shi ma akwai kalma ɗaya ko biyu da zai jefa mana ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kyautata ta ƙarshe Allah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من في سعى مطينا نقربي ما لم يسن ما غنى كما أشياء من دون شونا بل كان نقاس عبد الله كفالة وتك الله هذه هذه انتشي ولا معلم نزل في انواه Allah ya saka mashi da alkhairi akwai wasu kalmomi na hausawa kuma irin wannan kalmomi ko ko maganganu da ya zuba mana na ilimi bahaushe na cewa idan kunne ya ji a'a kai mun je wa abi haɗe ga kai ko malam sani yusa kura ya ce an ce in kunne ya ji jiki ya tsira ya ce a'a wasu hausa sun ce idan kunne ya ji dukiya ta ƙudurce haɓa ta aikata jiki zai tsira yanzu dai kunnuwan musun ji da zuciya ta ƙudurce haɓa kuma ta aikata tabbas idan muka wannan za mu tsira a jikinmu zai tsira allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu sannan kuma magana tsoron Allah da mala ya ɗan ana ishara a hujjatul hujurati cewa kullaha idan muka duba cikin wannan littafi na Allah alƙur'ani za mu ji duk inda za a ambaci an aljanna ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar aljannan nan gaba ɗaya an yi ta ne don masu jin tsoron Allah kuma ‘ya'yan annabu Adam akwai nagari akwai kishiyar nagari ko? shi nagari yana cewa da wanda ba nagarin ba abin ba faɗa ba ne ba a inda ma ya taƙabbar Allah minan mutu'ina Allah yana karɓar ibada ne daga wajen masu jin tsoronsa na ke ganin sinadarin karɓar ibada shi ne tsoron Allah ko wannan halin da muke ciki na rayuwa yanzu da muke ta'azuwa Allah shi yayi mana abin da ya dame mu dinnan tsoron Allah shi ne zai zama sanadin da Allah zai karɓi addu'ar tamu da muke ke wa ƙala rabbukum ud'u dole lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati idan ita addu'a kanta ibada ce to hanyar da Allah yake karbar ibada kuma shine tsoron Allah to Allah ya sa mu a cikin masu jin tsoron sa Allah ya saka wannan kashi da wannan muharara ko lacca Allah ya sakawa kowa da alkhairi da wanda suka gabatar da mu da Allah ya kaddara muka zo muka amfanu wannan bawan Allah wanda kusan shekara arba'in kenan kama ya mafi arba'in yana ba da gudunmowa ta hanyar wa'azi a addinin musulunci in muna zuwa yawo gari gari tare mu je mu kwana ɗaki ɗaya sai dai ni abinda ban sani ba ban san dalilin da ya sa har yanzu gashin sabaki ne wani an ya ga min surun <laughs> ba saman da suri ba ne to kan yana cika ku da zancen da ba zai amfana da ku ba Allah ya mana gam da kasar ya mana jagora ya ba mu dacewa Allah ya raya mu ya fahimtar da mu manzansa ya kuma raya mu akan sunnar manzansa Allah ya karɓi ranmu ko muna matsayi matsayin masu bin sunar manzansa ran tashin alƙiyama ma Allah ya tada mu cikin jama'ar ahalusunna sunna jama'a سبحانك اللهم وبحمدك لا والسلام عليكم الله الله Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya mai da su gida lafiya akwai takarda da ake rabawa yanzu wadda da yawa daga cikin akwai kungiyar da muka sani ta al'ihsana a na unguwar wadda take kokari wajen ciyarwa duk shekara da azumi na ayyukan alkhairi taimakon waɗanda ba su da shi ciyarwa a wajen su masallatai da wannan takarda an samar da ita don samar da adireshinta da kuma akawun na bankin da take da shi kuma da yawa sun shaida sun gainin ayyukanta a lokacin azumi irin gudunmuwar da suke yi da ciyarwa a wasu masallatai ana fatan waɗanda za su iya taimakawa ta hanyar nambar wannan akawun ko kuma gayyatar wasu ko da kayan abinci ga lambobin waɗanda za su nema bangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma babu dai wata tambaya da aka rubuto sai wata guda ɗaya amma kuma na ga kamar ba tambaya ba ce kamar suna cewa ne bayan sun ce Allah mai da malam gida lafiya wai sun ce ba ma samun malam ba ma samun karatunka wato ko na alkur'ani ne a facebook sati biyu to ban san ko mala yana karatu a facebook ko a radio ce nufi ban sani ba a facebook ne? eh? to shi ne ce tambaya kwa sati biyu ke na malam bai ba? eh? ba sa ba ne ko? malam ne ce Eh, ina gaba sun dan samu matsalar network ne eh, da yake 'yan kwanakin na ana dan samun matsalar network kusan sati biyu eh, an samu dan matsalar network gaskiya shi sa ba ba su amma sun an dauka din ana yi yawanci network din ne sai ya dauki sai zaman to babu kiliya amma za ku iya shiga mauki'in Africa TV Africa TV 3 an fata rubuta a tsangayar karatun alkur'ani so za ku gan shi baki daya ko na wannan satin ma wanda yake gida ma zai iya gani layi wanda ko bayan an gama ma zai iya abin nan dinsa kuma wancan din ma ina jin daga baya suna kokarin ko za su karbi na Afirka TV din ne su dora saboda tunda wasu mutane suna bi wasu sukan zauna a gida su buɗe wanda ba za su iya zuwa ba amma dai ana yi kawai matsalan network ce kun sai da yanayin network din namu ne su ma Afirka TV din dai su suna da kayan aiki ne sosai wanda yake ba su cika samun matsalar ba kamar yadda masu yin amfani da wayoyi irin naku suke samu amma dai ana yin karatun ba daina aka yi wannan uzurin ne kawai na ga shi kenan ba wata tambaya kuma da ƙarshe muna roƙon malam insha Allah nan gaba duk sanda muka sake samun bukatuwarsa da zai amsa kiran mu banjiji Allah mai da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh